Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin uku ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su a cikin shirin da farko ga Zara'u da kanin labarai. an kaure da harbe-harbe a wani wurin shakatawa a jiya lahadi a birnin baltimore da ke arewa maso gabashin amurka inda mutane biyu suka rasa rayukansu sannan aka raunata wasu 28 a yau litinin ukraine ta ce dakarunta sun sake kwace yanki mai fadin murabba'i kilomita 37 a gabashi da kudancin ukraine a cikin makon da ya gabata A yau Litinin jami'an kiwon lafiya na Falasɗinu sun ce sojojin Isra'ila sun kashe akalla mutane takwas a wani hari da suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan. kanan labarin kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa al'ummar kasar Nijar sun koka dangane da matsalar yawan ɗauke wutar lantarki lamarin da ke shafar ƙananan sana'o'i da zamantakewar jama'a. Za a ji uzurin da kamfanin wutar lantarkin ƙasar ya bayar. ganin cewa al'ummar najeriya sun zaɓi su ji su kuma ga irin mutanen da za a naɗa a matsayin ministoci a ƙasar da ma irin waɗanda ake fatar ganin an naɗa mun tattauna da wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun daga jihar kaduna a najeriya A kazalika, idan muka sake koma Niger, za ku ji rahoto kan faɗi tashin da wata ƙungiya da ke samun tallafi daga amurka ke yi na ganin matasa a ƙasar da ma sauran ƙasashen yankin ecowas sun samu tudun dafawa. kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafai da shirin ilimi garkuwar dan adam tare da baban gida jibirin amma a halin yanzu sai a gyara zama a saurari cikakkun labarin duniya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci an kaure da harbe-harbe a wani wurin shakatawa a jiya lahadi a birnin baltimore da ke arewa maso gabashin amurka inda mutane biyu suka rasa rayukansu sannan aka raunata wasu 28 lamarin da ya kawo wani yanayi na bakin ciki a ƙarshen makon da ake shirye-shiryen gudanar da bikin 'yancin kai a ƙasar Mukaddashin kwamishinan 'yan sanda Richard Wally ya ce harbe-harben ya faru ne da tsakar dare lokacin da mutane akalla biyu suka buɗe wuta a kudancin birnin. An samu gawar wata mata mai shekaru goma sha takwas a wurin da kuma wani matashi ɗan shekara ashirin wanda aka bayyana mutuwarsa a asibiti jim kaɗan bayan an kai shi. magajin birnin na baltimore brandon scott ya ce ina son waɗanda ke da alhakin kai wannan hari su saurare ni kuma su saurare ni sosai ba za mu saurara ba har sai mun kamo ku kuma za mu kamo kuɗin kafin nan ina fatan za ku yi tunanin dukkanin rayukan da kuka kashe da kuma iyalansu da 'yan uwansu A yau Litinin jami'an kiwon lafiya na Falasɗini sun ce sojojin Isra'ila sun kashe akalla mutane takwas a wani hari da suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai wani samame ne a sansanin 'yan gudun hijira da ke Janin, inda suka kai harin kan abin da suka kira cibiyar ba da umarni ta mayakan sa kai. Isra'ila ta kai harin ne da jirage marasa matuƙa. Laftanar Kanar Richard Hatch mai magana da yawun sojojin Isra'ila ya ce dakarun Isra'ila suna kwace makamai da alburusai. Ya ce ba muna shirin mamaye yankin ba ne, muna kai harin ne akan waɗanda muka auna. Baya ga waɗanda aka kashe ma'aikatan lafiya ta Falasɗini ta ce akalla mutane 27 ne suka jikkata. Isra'ila tana kai hare-haren ne akai-akai a yankin, ciki har da wanda ya kashe Falasɗinawa bakwai a watan da ya gabata. A makon da ya gabata ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci a tsagaita wannan lamari tare da yin kira da Isra'ilawa da Falasɗinawa da su kauce wa kai hare-haren da ke ƙara rurrota wutar rikicin. Kashin farko na labaran kenan an jima kaɗan Zara za ta shigo da ƙarashin labaran. Kafin nan bari mu je ga rahoton rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. inda al'ummar ƙasar suka koka game da matsalar rashin wutar lantarki da ke damun rayuwarsu ta yau da kullum kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin sashen hausa na murya amurka suleiman muni barma ya aiko. Ganin yadda kamar da wasa daukewar wutar lantarki ke neman zama ruwan dare a 'yan kwanakin nan a nan Nijar musamman a jihohin da ake kira na yankin kogin kwara wato Flav Nijar ko kuma kogin Isa waɗanda suka hada da Doso ya mai da Tilaberi ya sa jama'a fara kokawa kan wannan al'amari da a yanzu haka ake ɗanɗana kudarsa kamar yadda za a ji daga bakin wasu mazaunan birnin yamai sunana ka mazaunin birnin yamai duk wanda ka gaya da wani firigon shi cikin gida bar magana hasara da ya yi ba ta rayuwa wani dan kasuwa da dauko sulani ya saida ko su kayan marmari ko na shaye-shaye haka sun ɓaci tun da huta yau ta shiga cikin rayuwar mutane idan babu ta baka rayuwa wani bai iya kwana sai da huta wani bai iya aiki sai da huta Suna na Adamu Alasa da kullum matsala guda ce hanyar birnin Kabi Boto ya hwadi hanyar birnin kabi foto ya hwadi kullum ita ce muke ji ya kamata a ɗauki mataki akan wannan yanzu kaga akwai wata matsala guda masu in dai uwaye za ka ba yaro solani ka haushe ka ɗanɗana tun da in ba haka ba wallahi kuna ɗura ma yara solani wallahi kuma su tabke da zawo zahin gama da ake ciki ga sabro kai wallahi a tausaya a ƙarƙashin wata yarjejeniyar kasuwancin da aka cimma a shekarun baya jamhuriyar niger na sayan wutar lantarki daga najeriya sabili kenan kamfanin wuta na nijelek ke danganta halin da aka shiga da faduwar falwayar jigilar wuta sai dai labarin ya sha bamban a wajen wasu 'yan kasa irin su salisu abba mai gareji ni ban mayar da ba da wani foto ne ya faɗi ko wani abu kawai ina ji akwai babban matsala da ba sa so su waɗi ko biya rashin biya ne ma a can da ake ɗauko mana wutar ba su yi ko kuma menene babu wani kamfani wadda yake kamawa shi ma ya sai da mana wuta ko rashin kishiya rashin kwankiran kamfani ɗaya ne sai abin da suka dama suke yi da mu a rubutacciyar sanarwar da ya fitar kamfanin wutar lantarki ya alakanta matsalar da ake fama da ita akan tangardar wayar da aka samu kan hanyar birnin kebbi zuwa doso to amma wani kusa a kungiyar kare 'yancin jama'a a fannin makamashi kodaye droit a abba dan ilela umani na cewa bai gamsu da wannan hujja ba a ra'ayinsa akwai buƙatar gurfanar da kamfanin wuta na ƙasa a gaban kwalaya saboda zargin saba alkawali. ya ce mun kai sun ka ce ga abin da an nasu sharuɗa mun ka to don me yasa mu sharuɗan da sun ka sa hannu na su ba mu wuta ɗari bisa ɗari su kasa bamu yanzu in ka ɗoka a shekaran jiya da an ka tun ƙarhe goma na dare da an ka ɗoke mana wuta mu a maido mana ita ba sai ƙarhe biyar da minti talatin na asuba to kai saboda Allah in ba da ma Allah yake Allah ya ruhu asiri ba da mana yanzu da ba su hallaka mutane ba ga yara ga sabro ga menene kenan dan haka Nigeria idan suna iyawa ya kamata mu ga yadda za mu yi mu tahi mu kai karan Nigeria saboda mun yi rajajena da ita za ta ba wuta ba mu wuta ba na tuntuɓi jami'ar hulɗa da manema labarai a kamfanin Nijalek Madam Ada Binta ta wayar telefon don jin inda aka kwana game da ayyukan gyaran wannan matsala sai dai bata amsa kira ba haka shi ma ministan makamashi ibrahim yakuba da na kira bai ɗaga wayar ba inda da akwai kula da mutane in a wata ƙasa ne aka haka wallahi ministan da ke kula da wuta da ya bar aiki kula ce kadai ba a yi da al'umma jamhuriyar niger kasar da allah ya hore wa hasken rana ya kuma albarkace ta da kogin kwara flav niger na ci gaba da samar da wutar lantarki ta hanyar injina a daidai lokacin da illolin canjin yanayi ke toye ayyukan da galibin 'yan kasar ke dogaro a kansu wato noma da kiwo sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida suleiman mumini barma ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na intanet facebook twitter da instagram ga zarawu da gaban labaran duniya a yau litinin jami'ai a pakistan sun faɗa cewa 'yan tada kayar baya sun kai harin kwantan ɓauna akan ayarin motocin soji a yankin kudu maso yammacin kasar inda suka kashe jami'an tsaro biyu ciki har da wani manjo na soji mummunan harin da aka kai a cikin dare ya faru ne a balo da ke lardin bulacistan mai fama da rikici bangaren yada labarai na rundunar soji ya ce sojojin suna cikin aikin bincike a yankin domin kokarin toshe hanyoyin tserewa lokacin da wasu gungun 'yan ta'adda suka yi musu kwantan bauna ya kara da cewa misayar wuta ta yi sanadiyar mutuwar jami'an soji biyu tare da raunata wani guda babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin wannan ƙazamin harin kwantan ɓaunan da aka kai a jiya lahadi a Balochistan yayin da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙabilar Buluch da haramtacciyar ƙungiyar Tariq ai Taliban ko TTP ke kai wa jami'an tsaro hari. harin na ranar lahadi ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da wasu 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai a wani yanki na lardin suka kai farmaki kan wani ofishin jami'an tsaro da makaman roka da bindigogi inda suka kashe 'yan sanda uku da soja guda batutuwan tsaro da sabunta makamashi ne ke kan gaba a yayin da shugaban indonesia joko widodo ya fara ziyara aiki ta kwanaki uku a australia a yau litinin shugaban na indonesia yana kan ziyara aiki ta kwanaki uku ne a australia da zara fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla sanin cewa 'yan najeriya sun zaɓu da ganin an naɗa ministoci da ma fatar ganin an naɗa ingantattu kuma waɗanda suka cancanta mun tattauna da alhaji adamu makarfi da ke jihar kaduna najeriya ta wayar tarho dangane da wannan batu kamar yadda za ku ji. To da farko dai muna ma Allah su subhanahu wata alago a zaben mana ministoci waɗanda za su zama masu kishin ƙasa masu kishin al'umma waɗanda za su zo ne da nufin harkoki na ƙasa na ci gaba ya bunƙasa ba wai tunaninsu su cika aljihunsu ba kuma mutane dole ne a wannan yanayi da muke ciki su gara lokacin da shi shugaban ƙasa buhari ya hau sa rai cewa duk wanda zai ba minista wanda yake da gaskiya ne wanda yake da kishi kamar da aka yi kyakkyawan zato a kansa amma bisa gaskiya an sa na inda al'umma ƙasa suka zata to shi yasa ake so a ga shi wannan sabon shugaban ƙasa zai kuma ɗauko waɗancan waɗanda wanda ya shuɗe koko wanda shi ya gada irinsu za a kuma maimaita koko za a sabo za a samo sababbi waɗanda ake sa rai ana da kyakkyawan zato kuma ana da sa ran za su yi da ya kamata a wannan ƙasa domin gaskiya akwai inda ciki ya ɗori ruwa don ana ganin akwai waɗansu wanda yake da sun yi irin waɗanda ake cewa sun gajiya sun ga yau suna shirin ganin gobe waɗanda kuma su kullum in suka zo sai dai su yi tunanin ya za a yi su gina kansu shi yasa mutane suka gagara suna fatan za a yi zaɓe ba zaɓen tumin dare ba. Na'am to ganin cewa a baya can zaka ji akan yi ta yawan kiraye-kirayen cewa ana ganin lokaci yayi da za a rika shigar da matasa a cikin harkar dama gwamnati a Najeriya. ya kake ganin wannan karan kana ganin shi wannan sabon shugaba ahmad bola tinubu yana da wannan ra'ayin na ganin cewa tafiyarsa ya tafi da matasa kuma musamman ma mata kuma wajen naɗa mukaman nan duk da dai an sani cewa a siyasa wanda ya yi wani al'amari ko ya taimaka yana son a bashi mukami kana ganin ko da mutum bai taka rawa ba a lokacin yakin neman zaɓe idan ya cancanta abu ne da ya dace a ce an naɗa shi a mukamin irin na minista a najeriya to ni a ganina hajiya kin ga abin da ya shafi harkar gwamnati ya kamata a ɗauko mutane ƙwararru mutane masu gaskiya waɗanda za su taimaka ma shugaban ƙasa alkawarin da ya yi ma mutane lokacin da yake zagaye na kamfe ya fita a fitar da shi kunya kuma a gani na shi kan shi dai ya ɗaura kansa domin a lokacin da yake yakin neman zaɓe yana ta ba matasa tabbaci cewar zai tafi da matasa kuma har a gani na ma musamman ta ɓangaren mata ya ce a naɗin ɗansa zai ba su kashi talatin da biyar cikin ɗari na naɗin zai zai ba mata ne kuma na tabbatar yanzu mata sun yi kasafi suna jiran su ga yadda zai yi naɗe zai cika wannan alkawari da ya musu ko ko a'a irin abin da ake ce ma noman baka ne za a yi amma dai mu abin da muke cewa da harka ta gwamnati gaskiyar magana matasa dai su suka fi yawa a cikin al'umma kuma koya musu ne domin su ma su gwanance idan lokaci ya yi su fitar da shugabanci na gari don an ce ana bukatar matasa ya kasance sun zama gabanni na gari a lokacin da su ma suka kai gaba na a ce ga sun zama shugabanni to tun yanzu ya kamata a fara shigar da su har gwamnati su san abin da suke yi su goge kuma ya kasance sun samu kishin ƙasa da kama al'ummar su kuma mata an ga irin rawar da suke takawa musamman a bangaren siyasa shi yasa mutane ma a cewar da za a bar da sai a ce ma a far mata su shugaban wannan ƙasa domin su ma su jarraba irin kwadansu da kuma irin abin da za su yi ma su domin a ce tambarka. Alhaji Adamu Makarfi kenan a tattaunawar mu da shi a wato ta wayar tarho dangane da batun naɗin ministoci a Najeriya. Yanzu kuma za mu sake leƙawa jihar wato jihar ko kuma in ce jamhuriyar Nijar inda a wannan karo za ku ji yadda wata kungiya mai samun tallafi daga Amurka ke kokarin wa matasa a kasashen yankin ECOWAS domin ganin sun tallafawa kansu da samun wurin zama. Ga wakilinmu da ke can mamman Haruna Bako da cikakken rahoton. A ƙarshen kowace noman damana na kowace shekara ne ɗimbin matasa ke kwarara zuwa ci rani ko wurin biɗa daga janguriyar Nijar zuwa sauran ƙasashen duniya musamman na yammacin nahiyar Afirka sai dai a cikin tafiye-tafiyen nasu matasan kan ci karo da ƙalubale da ma jarabawa kala-kala da suka hada da rashin cikakkun takardun balaguro kan ƙa'ida, da ma sauransu abin da ya kai ƙungiyar nan ta tsari da ke samun tallafi tallafi daga matskor ta kasar amurka shirya wani taron ba da horo ga matasan domin su samu madogara a lokacin tafiye-tafiyensu na zuwa taburada kamar yadda malam sha'ibu arji mai magana da yawon kungiyar ya yi mini karin bayani zama taron da muke muna yi zama ne na horo mu horar da wanda za su da horo wajen matasa wanda eh, kuma matasan ga matasa ne wanda ke da shekara tsakanin 18 zuwa 35 wanda za su ci moriyar wanga proje proje shi kuma ga proje nake ga proje ne na na gwaji wani irin niyoyi ne gare su in kuma sai suna masu ne tahiya wani irin niyya ne gare su ya ne suke cimma gurin su suka fuska ne ga tahiya suke suke yi mahorar da su fuskan yanayin tsarin tahiya muhimmancin tahiya inda zaka je hajjar ECOWAS ruwan guda 15 na jihar ECOWAS a cewar Malam Rufa'i shugaban wata kungiya mai tare-tare da matasan don su tsaya gida su koyi ayyukan hannu don dogaro da kai a kasarin 'yan Nijar matasa na fita ne waje don samo samu abin tallafawa gida ko neman kuɗin aure ko yin gina ko neman kuɗin da za su yi jari don yin kasuwanci. Dan Nijar duk hitar da suka kasar waje ba ta yana da shi zamna ba. Ya ta yana dan shi bidu abin da zai zuwa ƙasa ta Nijar a yi wani aiki gida musamman ma abin da sun ka mai da hankali a kai shi na ciyar da 'yan uwa wanda annan ba su da abinci. Daga bisani na tambayi Malam Sha'ibu Arji mai magana da yawon kungiyar tsari mai shirya wannan taron ko mene menene horon zai kumsa na tsare-tsare da matasan ya kamata su yi la'akari da su a lokacin tafiye-tafiyen da suke yi zuwa ci rani. yanayin eh, horo biskan yanayin eh, aiki da la'ura waga kamar whatsapp waga sai saboda ka samu ka san inda zaka taya kana da kana da sanayya wanda ka sani can wurin kuma kana iya aiki da wanga hanya ta whatsapp kashin labarin ɗan wanka ka san zaka rika turo eh, kuɗi saboda a gina arziki a gidanku. a bangaren ƙungiyoyin matasan wannan horon yana da muhimmanci muhimmanci sosai saboda zai sa matasan su rinka cika ka'idodin tafiya kamin su bar kasar su duk da yake akwai ma bukatar su tsaya gida don kawo su gudunmuwa wajen ci gaban kasar su in ji abdulrashid zaku shugaban majalisar matasa ta jihar tawa yalle yana da muhimmanci eh, in ji ba wannan sai in ce awo yana iya gyara ita ma wata hayya ce tunda ana baka hayyar da kai da kanka ka gayi inda zaka a kama ma kenan ba ka tahi ba cikin ta hayya ko ta hayya a sai dai halittatta tahayya in son samu na mu abin da muke so a tallafa ma matasan nan don su tsaya gida don gida muke yi bukatar su tun in suka wace ba wani gaban kasa wanda za a samu. wannan horon shine na farko a duniya na gwaji kamin a kai shi ga sauran jauhi na wannan kasa da ma yankin aziya in ji sha'ibu arji. in aziz su ma suna so a kai musu wannan furoji amma ka ce yanzu nijar za a yi gwaji saman da tawa akwai masu zawa jiha ce akwai masu tahiya kuma jiha ce akwai masu bisa wuce kuma da tawa za a iya gane miye muhimmancin ga tahiya kuma miye kurakuranta. haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar an gaida mamman haruna da wannan rahoto masu aro kada dai a manta ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Masu sauraro salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Shirin namu na wannan mako zai tsallaka ne zuwa ƙasar Kamaru inda za ku ji cewa sama da makarantu dubu shida ne suka rufe kofofinsu a arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin kasar ta kamaru sakamakon barkewar tashe-tashen hankula da ya kunno kai a ƙarshen shekara ta shida zuwa farkon shekara ta bakwai. cikin wannan lamari dai kawo yanzu makarantu dubu uku da goma sha uku ne suka bude kofin nasu shekaru bakwai kenan da ake aiwatar da ta'addanci a wannan yanki na masu magana da harshen ingilishi wakilinmu a ƙasar kamaru maimunatu sado ta yi bibiya game da wannan matsala na ilimi a yankin ingilishin na kamaru bayan da ta ji ta bakin masana ilimi iyaye da kuma ɗalibai saboda rashin tsaro da ta'addanci da ke ci gaba da yaɗuwa yaduwa a yankunan shi yasa muka buƙaci daga bakin babban daraktan wata tashar talabijin malam abdullahi ai wannan babbar barazana ce wallahi ga yaran mu har ma ga kasar ga baki daya ta zai a ce an wayi gari kwasam kawai haka yara ba sa zuwa makarantun boko saboda wasu dalilai iyaye farko sun hana wannan yaran nasu zuwa makarantun kuma da babban dalili domin su 'yan tawayen suka ce har muddin waɗannan yaran sun zo makarantun makarantunsu to yau ka zo waɗannan yara an kwashe su eh an kwashe su yi garkuwa da su a zo a kwashe waɗannan a yi garkuwa da su ai dole waɗannan makarantu har da waɗannan bayan su yara makarantun ma eh, ɗalibar har da su kansu malaman sun kawarce waɗannan wannan waɗannan makarantun nasu gwamnati ta ce za su ɗauki mataki na ganin cewa an buɗe waɗannan makarantun ai ba zai iya yiwuwa ba a ce fa kaso rabi ne fa eh kaso hamsin cikin ɗari waɗanda ainihin makarantu waɗanda aka rufe kuma iyaye suka ce muddin ba a ɗauki matakan tsaro na magance wannan abu ba su bar yaran su zuwa makarantun ba da yawa ba sun ƙaurace waɗannan wuraren zuwa wasu birane saboda wannan bokor ba zai iya ba kin manta cewar har ila yau fa a wannan bangaren akwai rana guda wacce aka keɓe aka kira ghost town wanda babu aikin da za a yi har idan ma ka fito kai ma'aikace ma a wannan ranar din ko ka bude ka. abin da ya biyo baya kai ka nema waɗannan matakai ne waɗanda ainihin gwamnatin ya kamata ɗauki tsauraran matakai na ganin cewa an tabbatar da ingantaccen tsaro har da zai ba zai kwaɗaitar da iyaye barin yaransu zuwa waɗannan makarantun kun ga wannan babbar barazana ce ga ainihin wato eh, yara da kuma ita kan kanta gwamnatin din don bata tsira ba ita ma. Sai kuma babban daraktan kungiyar kare hakkin ɗan adam da demokradiyya a Afirka Mr. Felix Agbo Congo ya tofa shi kamar haka. First problem we are facing. Farkon matsalar da muke fuskanta daga Amba Boys ne duk wanda ya kuskura zuwa makarantar gwamnati wannan mutum ya shiga tsaka mai wuya sannan idan kuma gwamnati ta yi yunkurin taimakawa al'umma sai kuma al'umma ta fara fuskanta. fuskantar barazana. A sunsumin rikicin dai mun ƙauracewa makarantu saboda dalilai na halal amma ba za mu iya ƙauracewa makarantun na tsawon lokaci ba. Ba za mu iya sadaukar da rayuwar yara don dalilai na siyasa ba. Wannan ɗalibar Priscilla ngumshi ta bar birnin Kumba da ke sashen renon ingilishi domin zuwa birnin duwala don ci gaba da karatu amma kuma ɗalibar ta koka dangane da yanayin da take fuskanta a birnin duwalan akwai wahalar rayuwa cikin wannan makarantar bani da abokani ni kaɗai ce ina cikin damuwa sosai bani da kowa da za mu zanta da shi eh ina jin kaɗai ce. Majiyoyi da dama sun tabbatar da yin garkuwa da malamai goma sha tara da ɗalibai da dama cikin shekara dubu biyu da goma sha takwas zuwa dubu biyu da goma sha tara sannan fiye da makarantu ɗari da sittin da aka ƙona tun daga bullar rikicin tun ƙarshen shekara dubu biyu da goma sha shida a sashen renon Ingilishi na ƙasar Kamaru har zuwa yanzu. Wani daraktan makaranta a birnin Duwala Ali Usmaliya ya yi mana bayanin halin da suke ciki. They come, they don't have documents to prove A wancan lokaci ba su da ko takarda ɗaya da ke nuna cewa su ɗalibai ne, babu takardar haihuwa, babu takardar shahada na makaranta, amma dole ne mu karɓe su. Ba su da yayin makaranta, babu wani labari game da su, kuma dole ne mu horas da 'yan kamaru. just to make sure we educate Cameroonians. Malam Zakari ɗan jarida ne a ƙasar Kamaru. ya yi Allah wadai dangane da lamuran da ake fuskanta a ƙasar Kamaru. Eh wato malama mai sadu abin da ke faruwa yanzu haka na ƙasar Kamaru sai mu yi Allah wadai saboda abin abin gaskiya na da matukar wahala. Sanin kowa ne cewa ministan ilimi mai zurfi ta ɗauki mataki domin ganin cewa a tsarin da aka kawo na wannan shekara ta 2023 na wato jarrabawa a kasar kamaru ta wani bangare idan an duba a yanzu haka idan akwai matsala matsalar ce matsala ce kawai ta shafi malaman makarantu waɗanda ainihin yawancinsu suka kauracewa makarantun da aka ba su damar wato tafiya yin duba ɗalibai yayin jarrabawa to da dama daga cikin su ba su kasance a waɗannan makarantun ba kuma yawancin waɗanda ba su kasance a waɗannan makarantun ba makarantun na karkara ko makarantu na karkara zaka ga cewa da akwai wahala da farko wajen isa can na biyun kuma da akwai matsalar ainihin wato barazana da su 'yan awa da suke yi a shashi da nun ingilishi domin matsalar ba ta tsaya kawai a babban headquarter ainihin arewa maso yamma da kasar kamaru ba da kuma a akwata ɗin kudu maso yamma ta kasar kamaru ba wato buya da ainihin baminda a wa'annan wuraren babu matsala saboda wannan karo ma an samu ɗalibai dubu ashirin waɗanda shiga jarabawar ainihin gca level da gca eh, ordinary level to masu sauraro saboda ƙwarar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin maimunatu sado daga ƙasar kamaru da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin da kuma daidaita shi julie leather gresham na ku babin gida jibirin ke cewa a huta lafiya sai wani makon an hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun to madalla masu yanzu kuma sai a saurari kaɗan daga cikin sakonninku da kuke aiko mana ta email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari da Abdullahi Usaini Doku da kuma Faruku Mahe Karoga Sokoto. suka ce a daidai wannan lokacin da shugaban kasar senegal yake neman yi wa demokuraɗiyya karan tsaye kuma yake neman kawo cikas ga zaman lafiyar kasar ta hanyar neman ta a karo na uku ya kamata a kungiyar kasashen afirka da sauran masu fada aji sai kokarin taka masa birki don kuwa zaman lafiyar kasar senegal shine zaman lafiyar wasu kasashen afirka ta yamma Sako na gaba ya fito ne daga haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebin Najeriya. Ya ce da farko ina so ku isar min da sako na zuwa ga gwamnatin ƙasar Mali. Su sani mun sami labarin sun kori dakarun sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya. Kana suka samo sojojin haya na ƙasar Rasha. To gaskiya muna ganin yin haka tamkar mayar da ruwa rijiya ne. Saboda haka muna kira ga gwamnatin ƙasar Mali da ta ɗauki matakin horar da matasan ƙasar su domin su sa su aikin soja domin ko ba komai mai ɗaki shi ya san inda ke zuban ruwa. An gaida Murtala Faru Sanyin na da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. an kaure da harbe-harbe a wani wurin shakatawa a jiya lahadi a birnin baltimore da ke arewa maso gabashin amurka inda mutane biyu suka rasa rayukansu sannan aka raunata wasu 28 lamarin da ya kawo wani yanayi na bakin ciki a ƙarshen makon da ake shirye-shiryen gudanar da bikin 'yancin kai a ƙasar Mukaddashin kwamishinan 'yan sanda Richard Wally ya ce harbe-harben ya faru ne da tsakar dare lokacin da mutane akalla biyu suka buɗe wuta a kudancin birnin. A yau Litinin Ukraine ta ce dakarunta sun sake kwace yanki mai faɗin murabba'i kilomita 37 a gabashi da kudancin Ukraine a cikin makon da ya gabata. To masu mu da kuma muka zo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma can anjima idan allah ya kai mu wato karfe tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin zara fage da karanto labaran duniya sai julie ladies gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na wannan lokaci hawa sharif ke fatan alheri sai an ji ku a dakaci shirin yau da gobe.